a har ila yau daga cikin mafarkai masu razanarwa da tsoratarwa mafarkin kidnapping garkuwa kenan mafarkin garkuwa da mutane yana daga cikin mafarkai da idan mutum ya yi yake tsorata sosai to a cikin wannan bidiyo za mu yi bayani akan wato mafarkin garkuwa ta hanya guda biyu hanya ta farko a ce an yi garkuwa da kai hanya ta biyu kuma a ce kai ne kai garkuwa to kowanne me yake nunawa sau da haka sai a biyu mu a bidiyon nan don a ji bayanai akan haka alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a shi garkuwa kidnapping kenan yakan yi nuni a dukiyar haram kamar yadda yake nuni a kwacen dukiya kamar yadda yake nuni a barawo to shi kidnapping idan kai ne kake a mafarki wannan yana nuni in ma dai kana mu'amala da dukiya haram kana cin dukiya haram ana ka. in ma kuma kana bin soye-soyen zuciyarka abin da yake son zuciya ne ko ya saba wa addini ko bai saba mishi ba kana biye wa son zuciyarka ko da abin ya saba wa addini kana yin abin da ka ga dama abin da ya kamata ka yi ba ka yi wannan duka yakan yi nuni haka imma dukiyar haram imma bin son zuciya wannan a tuna idan kai ne ka yau barki kai ne kake kidnapping din mutane kenan to ana gargaɗar ka ka tuba kana yin wasu abubuwa da basu kamata ba ko mu'amala da dukiyar haram ko kuma bin son zuciya bin son zuciya ya ɗauki ah, dukkan nau'o'in sabon Allah duka don sai zuciya ta tsaraya maka ta kawata maka sannan da shi dan sannan za ka aikata har ila yau idan kuma kai aka yi kidnapping to shi ma gargadi ne ana farkar da kai ne ana tasar da kai domin lokacin da aka yi wannan kidnapping din naka to wannan yana nuni makiyanka suna ganin damarka ma'ana makiyanka sun samu nasara a kanka a lokacin suna da galaba a kanka suna da damar su maka duk abin da suka ga dama ka san ku shi maki ba a so ya samu rinjaye ba a so ya ga damar ka, ba a so ya hau kanka ba ka san haka ko da yaushe ko ba za ka cuci makiyinka ba ko ba za ka mishi komai ba to shi kai ya cuci, kai ya samu damar ka. to a lokacin da kaga an yi kidnapping din ga kuma an yi nasarar yin kidnapping din naka to ana gaya maka ka tashi tsaye ka kara dafa makiyanka suna samun damar ka, makiyanka suna ganin damar ka. har sun san cewa baka da wani tasiri ko baka da wani katabus a cikin al'amari suna da dama da za su iya taka ka su abin da suka ga dama kaga ko ba za ka so haka ba har ila yau ka ga an kidnapping ɗinka yakan iya nuni wani wani ƙara da ka kai ko kotu ko wata shari'a da ake yi da kai ko ba da kotu ba wani abu da kuke ja in ja a kai ka ja wani ya ja to yana iya nuni zai samu nasara a kanka ko kuma maƙiyinka zai maka wani abu da zai cutar da kai har ila yau kaga an yi kidnapping ɗinka yana yin nuni absa cewa ka amincewa wasu mutane wanda bai kamaci ka amince musu ko kuma ana gaya maka kai hankali za a ci amanarka wasu mutane da ka amincewa za su ci amanarka sau da haka wannan dunkulallun bayani kenan dangane da wato shi kidnapping din har ila yau kidnapping a yi kidnapping ɗinka yakan iya nuni ah, na karɓewa mutum dukiya yakan iya nuni a cikin rayuwarka ko rayuwarki akwai wani mutum ko akwai wata mutum wadda suke ƙoƙarin su raba ka da kyawawan ɗabi'unka ko kuma ba su nufinka da alkhairi sau da haka ake gargaɗar ka kai hankali da wanda suke gefen ka kai hankali da wanda kake a mu'amala da su idan kai mafarki ka tserewa wanda suka kidnapping ɗinka wannan yana nuni zaka tsira daga wani musiba zaka wadda wato babban musiba ce amma Allah tabaraka wata'ala zai baka dama wato ka tsere daga ita har ila yau idan aka yi kidnapping ɗinka da daddare to wannan yana nuni cewa kai a hankali wasu miyagun ayyuka da kake yi to za su iya jawo maka kawada cikin wani wata damuwa eh kidnapping a kasuwa aka kidnapping ɗinka a kasuwa to wannan yana nuni kaya za su yi tsada sai an kashe kuɗi da yawa wajen siyayyar kaya tashin kaya kenan tashin ah, farashi so da wannan a takaice abubuwan da malamai suka faɗa kenan dangane da ah, mafarkin kidnapping allah ka tsare mu tsare dukkan al'ummar musulmi masu